Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi Lahashin Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar, 15 ga watan Yuli na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su murtala ba mukanan labarai to sarfilo amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda demokuraɗiyya take tafiya a ƙasar a halin yanzu jami'an koriya ta kudu sun ce akalla mutane bakwai ne suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya da aka yi a cikin kwanaki biyun nan da suka gabata hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun ce miliyoyin ƙasar sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba domin yaƙi da ke ƙoƙarin karya tsarin kiwon lafiyar ƙasar. To Allah ya kyauta kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa hedikwatar sojin Najeriya ta fara bincike kan hatsarin jirgin horar da hafsoshinta. Kwamitin kamar yadda kakakin rundunar sojojin saman Najeriya Air Komodo Edward Gwabkwet ya sanar zai binciko ainihin abin da ya faru da jirgin a sama da ya kai ga ya rikito ƙasa. Haka kuma za a ji cewa rashin wutar lantarki a wuraren kiwon lafiya a Najeriya na mayar da hannun agogo baya. Kawo wannan solar system din a nan gaskiya komai ya gyaru yanzu muna aiki awa 24 ba matsala daga nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin ganin yadda ake amfani da hasken ranar wajen samun makamashi sai kuma shirin a dawo lafiya na baya ko makiri da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda demokuraɗiyya take tafiya a halin yanzu. A cikin wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da kamfanin dillancin labarai na Associated Press da cibiyar binciken lamuran yau da kullum ta NORC ta gudanar, kusan rabin Amurkawa wato kashi 49 cikin 100 suna cewa demokuraɗiyya ba ta aiki kamar yadda ya kamata a Amurka. kashi goma cikin ɗari ne kacal suka ce komai na tafiya daidai a tsarin demokuraɗiyyar yayin da kashi arba'in cikin ɗari kuma suka ce ba yabo ba fallasa manyan jam'iyyun siyasar kasar ma sun sami karancin maki gani da yadda kowacensu take gabatar da akidodin demokuraɗiyya kashi 47 cikin 100 sun ce 'yan democrat na yin aiki maras kyau ta fannin akidun demokuraɗiyya yayin da kashi shida cikin 100 na ƙuri'un suka ce 'yan republican kan iya yin aiki mafi kyautatuwa. manyan jami'an diplomasiyyar indiya da china sun tattauna da juna a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya a jakarta wang yi ministan harkokin wajen china ya shaidawa takwaransa na kasar india subrahmanyam jaishankar cewa akwai bukatar kasashen biyu su daidaita ƙawancen da ke tsakaninsu a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen china ta fitar kasashen biyu dai na iyaka mai tsawon gaske da juna inda alakar da ke tsakanin rundunonin sojin nasu za ta yi tsami to amma yarjejeniyoyin kan iyaka da dama da aka kulla sun soma inganta alakar tasu duk da haka a cikin shekara ta 2020 sojojin sun yi gama da juna inda aka kashe sojojin india 20 da sojojin china hudu ma'aikatar harkokin wajen china ta ce india ta amince da wani zagaye na tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kan iyaka. A yau Asabar jami'an Koriya ta kudu sun ce akalla mutane bakwai ne suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya da ya mamaye kasar cikin kwanaki biyun da suka gabata. Wasu mutane bakwai kuma sun sami raunuka yayin da wasu biyun kuma ba san inda suke ba a cewar ma'aikatar harkokin wajen harkokin cikin gida da tsaro ta Koriya ta kudu in ji kamfanin dillancin labarai na Associated Press. An kwashe dubban mutane daga gidajensu kuma ana sa ran za a ci gaba da kwashe mutanen yayin da masu hasashen yanayi suke bayyana cewa za a iya samun ƙarin ruwan sama wani jirgin ƙasa ya kaucewa layin sa a jiya juma'a lokacin da ya ci karo da karikicin da ruwa ya janyo ya kuma tattara su kan layin dogon to sai dai babu rahoton jikata a cikin jirgin ƙasan labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc To nan ba da jimawa ba, Murtala zai kama na karashin labaran duniyar amma kafin nan. Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce ta fara gudanar da wani bincike akan wani hatsarin jirgin horar da hafsoshinta a jihar Benue. daga abuja ga rahoton da hassan mai na kai na aiko mana babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya air vice marshal hassan bala abubakar ya kafa wani kwamitin bincike da zai binciko musabbabin hatsarin wani jirgin saman soji kwamitin kamar yadda kakakin rundunar sojojin saman najeriya air komodo edward gwapkwet ya sanar zai binciko ainihin abin da ya faru da jirgin a sama da ya kai ga ya rikito kasa. a jiya ne dai wani karamin jirgin horar da hafsoshin sojin saman najeriya samfurin ft-7ni ya yi hatsari kuma ya rikito daga sama a daidai lokacin da yake shawagi irin na yau da kullum a birnin makodi hedikwatar jihar benue hafsoshi biyun da ke tuka jirgin sun fice daga jirgin lokacin da yake fadowa ƙasa duk da dai ba su samu wani rauni ba amma ana can ana duba lafiyar su a wani asibitin sojoji da ke birnin makodi hedkwatar sojan saman najeriya ta shaida mana cewar da zaran an kammala bincike to za ta yi cikakken karin bayani wannan da shine karo na farko da ake samun hatsarin jirgi tun lokacin da aka samu sabon jagoranci a rundunar ta mayakan saman najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan mai na kaina. Wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a jiya Juma'a cewa miliyoyin 'yan ƙasar Sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba domin yaƙi ya haifar da kusan rugujewar tsarin kiwon lafiyar ƙasar baki ɗaya. ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa tashin hankali da karancin kayayyakin aiki da lalatawa ko kuma mamaye cibiyoyin kiwon lafiya tare da kai hari kan ma'aikatan kiwon lafiya na yin mummunan tasiri ga rayuwar mutane da kuma damar su ta samun kulawar lafiya hukumar lafiya ta duniya ta ce wasu hare-hare hamsin da aka kai kan cibiyoyin kiwon lafiya sun yi sanadiyar mutuwar mutane goma tare da jikkata wasu 21 tun bayan da aka fara yaƙi tsakanin sojojin sudan da dakarun rundunar tsaro ta rsf watanni uku da suka gabata rick brennan daraktan agajin gaggawa na ofishin yanki na who a gabashin bahar rum ya ce tashin hankali da rashin tsaro da ake ci gaba da samu tare da ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin kiwon lafiya da takaita samar da muhimman kayayyakin kiwon lafiya na jefa al'ummar sudan cikin halin ni'yasu ba tare da wata mafita ta siyasa ba a ƙarshe ƙasar jamus ta fitar da tsare-tsarenta na farko kan ƙasar china a wannan makon wanda ya kira beijing a matsayin abokiyar adawa a kaikaice. tare da da bukatar ƙasar da ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki a turai da ta rage dogaron tattalin arziki kan babbar abokiyar cinikayyar ta manazarta sun bayyana wa muryar amurka sauyin manufofin da aka zayyana a cikin rahoton mai shafuka 64 da ke cewa kasar china ta sauya ya nuna ƙoƙarin da jamus ke yi na yi da gaske a hulɗar tattalin arzikinta da beijing haka kuma sun tabbatar da cewa shirin mai da hankali kan yankin indo-pacific da buƙatar ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar soji ya nuna yadda jamus ta amince da alaƙar tsaro a asiya da muradun berlin ayan chong masanin kimiyyar siyasa a jami'ar ƙasa ta singapore ya ce dabarun wata manuniya ce ta tunanin jamus bayan yakin ukraine kuma ya ce hakan ya nuna cewa berlin ta koyi muradun tattalin arziki ba lalle ne su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya ba Murtala na sanyin na ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla illolin matsalar wutar lantarki a najeriya ba tsaya kawai ga hana ci gaban tattalin arziki ba har ma da bangaren kiwon lafiya rashin wadatacce wutar lantarki da kuma tsadar samar da lantarkin daga janareta sun sa asibitoci da dama ba sa iya kula da majanyata lamarin da ke janyo mace-mace sai dai wani kamfani mai tasowa yana ba asibitoci damar samun lantarki da suke bukata ta hanyar sanya musu na'urorin samar da wutar lantarki daga hasken rana alhassan bala ya aiko mana da wannan rahoton ga 'yan Najeriya da suka saba zuwa asibiti a kananan garuruwa ko yankunan karkara. Labarin cewa wasu asibitoci suna rufewa idan yamma ta yi ba sabon abu ba ne. Matsalar wutar lantarki da ake fama da ita tana daga cikin dalilan da ke tilasta ma wasu asibitocin rufewa idan dare ya yi. A wuraren da aikin ke zama dole, wasu asibitocin suna duba marasa lafiya ne da tocila ko fitilar kwai idan dare ya yi sakamakon rashin lantarki. wannan babban kalubale ne a harkar kiwon lafiya musamman a yankunan karkara a kasar kasan harkar aihuwa yawanci da dare ne to ya zo da cewa ba wuta a nan wurin mutane suna tsoro zuwa da ma'aikatan ma suna ba za su iya su kwana nan ba wuta ba so an zo an rage ba a samu aihuwa kamar da ma'aikatan ma ba su yada su yi aikin dare an zo kuma wajen immunization yara a gaskiya da muna samun damuwa sosai domin muka ɗauke shi mu kai mu je mu ijiye a wura asibitocin da suna da eh, wuta constant mu sa su a fridge sai in ya zo ranar da za a ma yara sai a birnin mata sun zo suna jira za a kama hanyar aje a doka a kawo wani lokaci kafi a samu a kawo za a iya hadu da go ba za a dawo da sori ba wasu ma sun gaji da jira sai su kama ya su tafi a yanzu asibitin na karo da ke babban birnin tarayya abuja yana samun lantarki a kowane lokaci tun bayan da wani kamfanin samar da wutar lantarki ta hasken rana sola mai suna Vosos Energy ya samar wa da asibitin sola domin aikin kula da marasa lafiya. Kawo wannan sola system din a nan gaskiya komai ya gyaru. Yanzu muna aiki awa 24 ba matsala. mata kuma da yawa suna zuwa in ka duba rekodin aihuwar mu ma a wata daga wani lokaci mun kai 60 da wani abu a wata so ba mu da damuwa a shafin zancen aihuwa yanzu da zancen wuta an zo kuma wajen eh, kafin yara tun da aka kawo wannan sola ba mu da damuwa vaccine namu bai lallace mata kuma suna farin ciki aikin mu kuma yana tafiya yadda ya kamata injiniya tommy bayo ojo shine shugaban kamfanin samar da wutar lantarki daga hasken rana na bolsos energy ya bayyana irin ci gaban da harkar samar da kiwon lafiya zai samu idan gwamnati ta taimaka wajen mai da asibitoci zuwa sola. I'm looking forward, you know, what we plan to do is to implement this in more primary healthcare centers. abin da muke shiri shine mu tabbatar mun samar wa da kananan asibitoci wutar lantarki ta sola domin su kasance sun daina dogara da wutar lantarki ta najeriya yawan wutar da suke bukata a kowace rana ba ta da yawa ba su da kayayyakin aiki masu ɗaukar wuta da yawa duk abubuwan da suke da su ba su da yawa kuma kayan aikin da suke da su ba masu shan wuta da yawa ba ne suna shan kilowat kaɗan ne wanda 'yar ƙaramar tashar sola ta ishe su Ƙungiyar likitoci ta Najeriya NMA da ta bayyana matsalar samun wutar lantarki a asibitocin gwamnati a matsayin abu na biyu da ke babban barazana a harkar kiwon lafiya baya ga guduwar da likitoci ke yi zuwa kasashen waje. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya. To a gaida Alhassan Bala. A ranar biyar ga watan Yuli ne shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya kaddamar tashar samar da wutar lantarki mafi girma a ƙasar a garu banda tashar da samar da wutar lantarki megawatt talatin wanda zai kai ga gidaje dubu saba'in ko kuma mutane dubu ɗari biyar a mai babban birnin kasar shugaban ya ce aikin zai rage dogara da wutar lantarki a wasu ƙasashe da nijar ke yi ya kuma taimaka wajen bunƙasa masana'antu nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da ƙarancin wutar lantarki a yammacin afirka yusuf abdullahi ya aiko mana da wannan rahoton daga yamai Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi ƙaramcin wutar lantarki a yammacin Afirka, lamarin da ke kawo tarnaki ga ci gaban tattalin arzikinta. A cewar hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID, mutum guda cikin bakwai a ƙasar ne ke samun wutar lantarki ta zamani. kuma kashi hudu cikin ɗari na mazauna yankunan karkara ne ke samun wutar lantarki daga tashar wutar lantarki ta ƙasa a ƙoƙarin shawo kan wannan matsalar gwamnatin ƙasar tare da haɗin gwiwar tarayyar turai da hukumar afd ta ƙasar faransa sun kaddamar da tashar samar da wutar lantarki daga hasken rana mafi girma a gurbanda. kuna da wani babban arziki arzikin kuma shine na hasken rana wannan tsananin zafin da kuke fuskanta zai iya kasancewa wata hanyar da za ta kai kasar ku ga ci gaba musamman ma idan aka yi la'akari da yawan kilomitocin filayen da ake gani a kasar ku inda za ku iya amfani da su wajen kafa ire-ire waɗannan tashoshin wutar da kuma miliyoyin mutane za su amfana da su cibiyar za ta samar da megawatt talatin wato kusan rabin wutar lantarkin da tarayyar najeriya ke baiwa birnin nan yame an gudanar da bikin bude wannan tashar samar da wutar lantarki daga hasken rana ne a garshen jagorancin shugaban ƙasar nishar muhammadu bazum muna da irin wannan tasha da yawa ɗazu minister ibrahim yakuba ya zana su wanda suke cikin aikin da ake yi wato kafin nan da 'yan shekaru insha Allahu komin matsalan da aka samu a kan layin mai zowa daga Najeriya ba za mu lura da shi ba kuma burin namu shine ba mu kawo lantarki don ya isa mutane cikin gidajensu abinda ake yi da lantarki shine masa'anantu kuma insha Allahu wannan kokarin ma za mu yi shi domin mu samu damar mu mu gina kasanmu. mu. Wani rahoto na hukumar da ke kula da makamashi ta duniya a shekarar 2016 ya nuna nija tana amfani ne da kimanin megawatt miliyan ɗaya da 64,740 da ne a shekara. Sai dai daga cikin wannan adadi ƙasar tana samar da kimanin megawatt 490 Yayin da take so wutar lantarki daga wasu ƙasashe kamar tarayyar Najeriya kimanin megawatt tara. wasu 'yan kasar sun bayyana sabuwar tashar wutar lantarki daga hasken rana ta gorubanda a matsayin hanyar kawo karshen wannan matsala ta wutar lantarki a kasar. gaskiya abu ne mai mahimmanci kuma wani abu ne wanda ya kamata a ce tun da wuri an mai da hankali a kan shi saboda rauni dogaran da ke da kwai na ita lantarkin daga kasashe makwabta kuma irin da ita ƙasar take da rana a wata sha biyu cikin wata sha biyu na ɗaya kenan na biyu da kuma tsadar da ke da kwai ta lantarki ta hanyar wancan makamashi wanda ake aiki da shi za a samu ci gaba ta hanyar rage ɗumamar yanayi ma'ana wato ɗumamar yanayi da ake fama da shi ana cewa duniya ta yi zafi to a dalilin wanda za a samu ragowa ta ton hamsin kenan in aka diba a iya cewa kenan ci gaba ne sosai Wannan tashar ta samar da wutar lantarki daga hasken rana ta megawatt talatin ita ce mafi girma a cikin jerin tashoshin samar da wutar lantarki daga hasken rana da nishar ta mallaka kuma kimanin mutane dubu ɗari biyar ne za su ci moriyar wannan tashar wacce za ta fara aiki daga ranar 25 ga watan gobe na August. Yusuf Abdullahi ta Skar BOA daga Niamey, jamhuriyar Nijar. To a gaida Yusuf Abdullahi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Hawa kuma a duk lokacin da ake so za a yi ba shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa da hausa.com yanzu anan washington dc agogo na cewa karfe 11 da minti 18 na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba ya ku ne daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau za mu ci gaba da tattaunawa da Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers of Ghana akan yadda direbobin za su kare kansu daga zargi da ake musu cewa su ne ke haddasa hatsarin ababen hawa da ke sanadiyar mutuwar mutane da dama a kasar da kuma jikata wasu a baya bakon namu ya ce gwamnati tana ɗora haraji mai yawa a kan direbobi gani ya ce 'yan sanda kuma ba sa taimaka musu aiki da suke yi to koya mu'amalar direbobin da fasinjojinsu sai ya ce kagan eh, batun fasinjoji mu alfaharinmu ne muka doki fasinjan nan ga mu kai shi wuri da zashi. amma fasinjoji wani lokaci muna gaya musu su samu muna hankuri don in dai fasinja kana cikin mota ka gan driver na drive motar na bai kamata ba dole ya kamata ka yi magana mm. dole ya kamata ka yi magana amma ka gan wani magana ciki shi fasinjojin na no su yi mai kara su ce don me sa kike wannan abu kuma kullum ni na farewa kamar fasinjoji saboda su muke nan in ba su nan babu nan ba suna ba mu nan muna dokan su ababen da muke bin bincike saboda shi yasa wani lokaci muka zo za mu kara kudin mota ya kamata su kuma su duba su understand mu kamar lamarin da muke ciki yana da karfi lamarin da muke ciki yana da wuya yasa muna rokan su yi su kuma su understanding mu saboda mu da su mu yau mu yi aiki wani lokacin bayan da muka dabobi muka hajiye motocin mu rana guda ba mu yi aiki ba gaskiya mutane suka yi tafiya kafa zuwa wuri aiki da wuri sana'ansu da sauransu an ji jiki sosai cikin garin ga irin waɗannan abu muka ce za mu yi mu direbobi gaskiya mun damu passengers mun damu jama'a ba so mu ne muna kara kudin mota ba amma muna rokan su fasinjoji mu da su ke aiki su kuma su understanding mu yi zo kan lamari kamar haka To a lokacin da direba ke tafiya da mota aka samu fasinja mai fitina wanda zai iya kawo damuwa a cikin mota menene mataki da ku direbobi ya kamata ku ɗauka a dokance? Gaskiya akwai lokaci in dai fasinja na kawo damuwa muka kai wurin polisai muna mu doke shi mu ba polisai in muka kai wani wuri kuma muna mu bari sauka don mutum guda bai damu bai dami sauran yasa muna mu bari mai shi su ko kuwa muka kai wurin yan sanda shi mu doke shi mu sa hannu yan sanda kuma dewa jebobi muna giya musu eh, su san iya magana da mutane don wani direba na nan <clears throat> damuwan da ya fito da shi gida bayan motar ma da yake zamne ma da damuwa yake zamne da shi wuri yasa fasinja kuma shi ka samu a samu hankuri yadda za a yi magana da shi saboda kar zuciyan kuma ya tashi kwanakin ga waɗansu sun doki mota za su wani wuri sun kusa wurin da za su shin da fasinja ya sa direba haushi to driver kuma bai samu hankuri ba shi ya sa su dace isa irin wani abu kamar haka in yi muke gudu shi muke ce passengers a samu ma dabobi hankuri dabobi kuma su samu ma passengers hankuri To amma kuma yaran motan ku da kukan ce musu mate a Ghana a Najeriya da wasu wurare akan ce kwadokta. To su irin wa'annan yaran kuma akan samu matsala da su da fasinjoji har ma ya shafi direba. Akwai wani mataki da kuke ɗauka akan yaran mota? Gaskiya akwai matakin da muke doka saboda yanzu mun doki wani hanya ne da yanzu za mu yi yawo stations muna magana da um, conductors na da mates na saboda suke tangayen driver hmm. suke taimaka ma driver in dai ba su taimaka ma driver kan hanya kan tsari ba shi kawo damuwa yanzu na muyi kaman kowane mota duka muna giya ma motan in samu station in samu union da yake cikin an san kamar motan ga cikin union gani an san motan ga ana neman shi cikin station ga za a same shi saboda in dai aka yi haka to haka nan za mu mu samu hanya muna magana da conductors nan da mates nan da Eh, muke kira su a Ghana nan. Isa waɗannan mutanen duka education in ce abu ya kamata a nuna musu hmm. yadda ya kamata a yi sari saboda in ka zama mate ko kuwa ka zama da conductor kana tunanin wata rana ke kuma ka rika motar kanka ko kuwa ka zama mastan kanka kana rike da mota. to bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da tattaunawar. Yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar Concern Drivers ta Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mu da sautin shirin. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba Yakubu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. To sakonmu na farko a ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce to ni da yau nasiha zan yi ga masu yaɗa cewa mutum ya mutu a gansa da zumunta alhali kuma bai mutu ba. Ya kamata sani cewa ita mutuwa hanyar kowa ce idan ba a bi ta yau ba to don haka za a bi ta gobe don haka sai a kiyaye. sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga sunusu maɗatai da magaran da isu makeri maɗatai da ilyasu yakubu ɗagawa da yakubu mai aski badaraka da haddabi mai kwamfuta mai yama suka fara da sallama suka ce don Allah ku faɗa wa wato gwamnanmu na jihar da magaran lawal Ahmadu Madugu cewa mu al'umma garin maɗatai da ke cikin shiya ta uku a jihar da magaran bayan ga matsalar rashin wutar lantarki a wannan gari namu muna fama da rashin hanyar kwalta wadda za ta fi daga garin namu zuwa babban birnin da magaran da fatan za a taimaka a magance wannan matsalolin sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga isihun gila faki ya ce bahun masara dubu arba'in da biyu ne bahun sawa dubu arba'in bahun shinkafa mai bawo dubu talatin da uku litan man fetur ɗari biyar gashi kashi uku cikin biyar na 'yan najeriya sayan abinci suke kuma yanzu ake tsakiyar shukar amfanin gona allah ya kama da sauƙin wannan tsada ta kayan abinci da muke fama da ita a najeriya ka ba mu damuna mai albarka amin sai kuma sako da ya fito daga abakar kawo girgir shi ma ya fara da sallama ya ce tabbas muna yaba umarnin da rundunar sojin najeriya ta baiwa dakaranta na nemowa da kuma zakulo duk inda 'yan ipap suke muna masu fatan allah ya ba su nasara domin murkushe wannan haramtaccen kungiya ta ipap baki daya ƙarshen saƙon namu kenan. To mun gode ga waɗanda suka samu damar aiko da sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kamu ku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici. To a takaice Amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda demokuraɗiyya take tafiya a ƙasar a halin yanzu. A cikin wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a daga kamfanin dillancin labarai na Associated Press kusan rabin amurkawa wato kashi 49 cikin 100 sun nuna cewa demokuraɗiyya ba ta aiki kamar da ya kamata a amurka manyan jami'an diplomasiyyar india da china sun tattauna da juna a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya a jakarta wang yi ministan harkokin wajen china ya shaidawa takwaransa na kasar india cewa akwai bukatar kasashen biyu su daidaita kawancen da ke tsakaninsu a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen china ta fitar a yau asabar jami'an koriya ta kudu sun ce akalla mutane bakwai ne suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya wanda ya mamaye kasar cikin kwanaki biyun da suka gabata wasu mutane bakwai kuma sun sami raunuka yayin da wasu biyu har yanzu ba a san inda suke ba a cewar ma'aikatar harkokin wajen cikin gida da tsaro ta koriya ta kudu in ji kamfanin dillancin labarai na associated press hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun faɗa a jiya juma'a cewa miliyoyin 'yan ƙasar sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba domin yaƙi ya haifar da kusan rugujewar tsarin kiwon lafiyar ƙasar baki ɗaya. ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a wata sanarwa cewa tashin hankali da karancin kayayyakin aiki da lalatawa ko kuma mamaye cibiyoyin kiwon lafiya tare da kai hari kan ma'aikatan kiwon lafiya na yin mummunan tasiri ga rayuwar mutane da kuma damar su ta samun kulawar lafiya Ƙasar jamus ta fitar da tsare-tsarenta na farko kan ƙasar china a wannan makon wanda ya kira beijing a matsayin abokiyar adawa a kaikaice tare da jaddada buƙatar ƙasar da ta fi kowace karfin tattalin arziki a turai da ta rage dogon tattalin arziki wato dogaron tattalin arziki kan babbar abokiyar cinikayyar cinikayyar ta manazarta sun bayyana wa muryar amurka sauyin manufofi da aka zayyana a cikin rahoton mai shafuka 64 cewa ya nuna kokarin da jamus take yi da gaske a hulɗar tattalin arzikinta da beijing To madalla masu sauraro da hakan muka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a ugon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu za zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai Salman Abu wanda ya hada da bada umarni kai har ma da injiniyanmu na yau Mr. Peter. Daga nan birnin Washington DC, nisar fili hashin gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin manadare. Salamu alaikum.